Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan warin jiki. Babu da Warin jiki yakan auku ne idan zufa da kuma ƙwayoyin cuta nau'in bakteriya da ke kan fata suka haɗu. Akwai cututtuka da ke haddasa warin jiki, amma a wasu lokutan ana samun warin jiki ne sakamakon rashin tsafta ko kuma yanayi na zafi wanda gumi ke haddasawa ko kuma wani nau'i na abinci da ake ci. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani kamar haka. Kwarin jiki yana nufin bromidrosis ko bromhidrosis ko kuma osmidrosis a turance ko in ce a likitance wanda yawanci ya fi kama mutane ne wanda suke shekaru sha bakwai ko sha takwas ya yi sama amma kuma yakan iya kama wanda suke shekaru takwas zuwa shekaru sha hudu sai dai ba can sosai ba haka ma kuma bai cika kama wanda suke shekaru hamsin da biyar ya sama ba so asalin min shekarun shekaru sha bakwai ne za mu iya cewa zuwa shekaru hamsin wannan kuma warin jikin abu ne wanda tabbas akwai abubuwan da suke iya janyo shi da wanda suke iya taka rawa sosai yayin da mutum yake da shi na abubuwan kuma ba kuma bane illa glands din da suke jikin fatan mutum wanda shine zamu bayani a gaba a likitance me ke kawo warin jiki akwai wasu sinadarai wanda suke kasan fatan mutum wansu aboshi gland wannan gland specifically muna da apocrine gland muna da kuma eccrine gland wannan apocrine gland da kuma eccrine gland in generally suna na a kasan fatan mutum kama da kasan hammata ko kuma kasan kirji fata na kirji ko kuma na wato ainihin gaban mutum wato al'aura kenan ko kuma na cinya ko kuma na hannu ko na kafa tare da sauransu wani dan adam kuma yana ci generally dan suna da matukan amfani amfanin kuma ba kuma bane illa yayin da mutum ya kasance cewa kamar zafi zai iya masa yawa to sukan taimaka gurin thermal regulations thermal regulations kuma shine ya kasance sun rage zufan da zai iya daga mutum hankalin da ba a bukata kuma sai sa waɗansu da suke samu irin wannan zafin jikin in kasance ba samu sun yi zufan da ya kamata ba musamman a yara suka samu sun fara convulsing though wannan kuma ba wai zallan epocrine da kuma ecrine glands bane suke taka rawa har da sashi na kwakwalwa wanda shine yake controlling irin wa'annan zafi jiki na thermal regulation din amma ba wannan ba ta fannin normal dan adam shi wannan bromidrosis ko kuma osmidrosis ko bromhidrosis wato wannan warin jiki ko kace gafin jiki ko kace wato ainihin ɗoyin jiki haka yana da rabe-rabe ne muna da epocrine bromidrosis muna da ecrine bromidrosis tare da apocrine bromidrosis so shi wannan epocrine bromidrosis din nan yawanci ne aka fi samun shi a jikin ɗan adam saboda ya fi aukuwa ne a ƙasar hammata ko kuma ta gurin kirji ko kuma ta gaban al'aura haka amma musamman ta kasar hammata wanda ba kuma bane yake taka taka rawa illa manyan abubuwa kamar haka na farko akwai irin su ammonia wani sinadari ne wanda ake samun shi a jikin adam akwai irin su fatty acid musamman manya guda biyu a ciki na farko akwai wani E3 methyl 2 hexanoic acid tare da kuma RS3 muna da RS3 hydroxy 3 methyl hexanoic acid wa'annan manya-manyan acid ne guda biyu tare da taimako na bacterial decomposition haka musamman karina bacterium yayin da ya kasance cewa ya yawa a jikin mutum in suka zo suka haɗu wa'annan suka damu to sai kasance cewa kuma sun can canja yanayin fitar da wato a ce zufan da mutum da ya kamata a ce ya yi wanda baya da wari sai su mai da wannan zufan mai wari wanda zai kasance yayin da mutum ya zufa sai kasance wari yana nan yana tashi wannan ko da ma a ce bai zufa ba sai wannan warin ya fara kokarin ko kuma tunzura wannan tashin to wannan shine problem din da ake samu na wannan epocrine bromidrosis din nan so shi kuma ecrine bromidrosis ba a cika samu shi cancan sosai ba though shi kuma is more generalized wato ya fi aukuwa a duka jikin dan adam amma kuma ba a cika ganin shi ba except in mutum mutum ya wani abu ne ko kuma in ce yayin da mutum ya wani abu ne shi kuma ya fita shi mutum in ya sha ne ko in ya ci wani abu ko in ya shafa wani abu da bai karfa jikin shi ba ko kuma bai karfa ta ba to shi ne yake fara iya nuna alamun wannan ecrine bromidrosis din nan musamman abinci irin su kamar a ce albasa ko kuma garlic ko kuma a ce kori yawa a cikin abinci ko ga wanda suka sa giya a gaba suke yawan sha ko kuma in su sashi na abinci dai wanda ba a rasa wanda mutum in ya lura yana iya daga masa wannan warin jikin to yana da kyau ya haƙura ko kuma ta haƙura haƙura da ci ko da shan wa'annan abubuwan wa'in suka ma magani ne irin su group grupin antibiotics ne haka ma kuma su bromide sisa ba a cika so ba a taɓa so ba ma zan ce mutum ya zo na ya je ya ce zai sha magani da kanshi sai ka samu ya yi treating wani problem amma kuma ya ƙara haddasa wani matsalan a jikin shi so an gudu kenan ba tsira ba apocrine bromidrosis wanda shine na gaba shine wanda nake cewa akan samu a yara wanda suke daga shekaru takwas zuwa shekaru goma sha hudu so shi kuma yawanci in aka samu axillary sweating ne wato in ya kasance cewa kenan yaro yana yawan zufa wannan kuma zufan akan same shi ne yayin da yaro ko kuma yarinya suke yawan wasa ko kuma suka ɗanyi kwallo suka yi guje-guje da sauran tsalle-tsalle haka wanda ba laifi bane yana da matukan kyau saboda yana taimakawa gurin gina jikinsu tare da ƙara su amma kuma laifin shine yayin da su gama wannan wasannin suka gama zufan nasu sai iyaye kasance ba su tsananta musu sun je sun yi wanka mai kyau ba wayansu za a iya ce musu je su yi wanka su je su jajjaba ruwa a jikinsu wayansu kuma za a je su ce kawai su je su wanke wayan sun ma ba a damuwa da su ko za a je a yi sallah wahala so irin wannan zufan da zai iya aukuwa ya ta yin yawa ko yaro baya iya wanke jikin da kyau har zo ya developing to shi ma ba amma wanki bane zai iya kosan wannan epocrine bromidrosis sai ga yaro ne gashi nan dai shekara goma sha ɗaya ne amma kuma akan iya jin irin wannan warin a jikin shi to sa in dai ba wai wani abu ba yana da kyau mahaifin ko mahaifiyan su kasance su ne da kansu ko kuma wani babban wa ko wani babban ya su kasance su ne suke wanke su su wanke jikin su da kyau yanda ya kamata to yana taimakawa gurin prevent wannan form of epocrine bromidrosis din. To me menene ma bambancin warin jiki na rashin kula ko kuma rashin tsafta da kuma warin jiki na ciwo? Warin jiki na rashin kula shi ma yana aukuwa sosai a wannan environment don da yawa daga cikin mutane ba bromidrosis suke da shi ba ko kuma osmidrosis wato suna da shi general poor hygiene ne wanda wato uh, ba sa samun dama ko in ce ba sa tsafta jikinsu yadda ya kamata kuma ba sa yi kwata-kwata akwai wanda shi wanka ba matsalan shi bane wanka ba matsalan ta bane su ba sa yi sai in sun kama za a je wani taro ko za a zo a zo a ce akwai wani event ko kuma wa'insu ranaku specifically a ce ko in zai je church ne ko in zai je masallaci ranar juma'a sai wani ya kasance cewa yana tsafta jikin shi to ko kuma wani gashi yana tsafta jikin shi amma kuma shi kanshi ya san cewa ba wanka mai kyau yake ba ko ba wanka mai kyau take ba amma akwai wanda suke wanka mai kyau din amma still akan samu irin wannan body odor din musamman ga wanda ya kasance suna barin gashi a ƙasar hammatansu su ko kuma gashi a kirji in maza ne tare da gashi a private part in maza ne ko kuma kamata su sa inda hali yana da kyau koda a so ɗaya a sati in mutum ya lura cewa irin wannan body odor da yake da shi ba wai na rashin lafiya bane yana da kyau mutum yana shaving tana shaving kowane sati sau ɗaya wannan yana taimakawa gurin rage gashi to yayin da ya kasance wannan gashin ya ragu kuma to ba za a na samun secretion din wannan epocrine tare da eccrine glands din yayi yawan da zai kasance cewa ya haɗu da bacterium da zai jawo wari ba to sai kasance in ma za a samu warin ba mai yawa bane amma akwai wanda shi kuma sana'an shi ne wanda dole sai ta kama haya a ƙasar ranar da zai zo ya siffa to kaga irin wannan ba za ka ce bari ba dan ba za ta yi ba dan dole ne mahalaliyan shi dole ta nema halaliyan ta to irin wannan shawarin da ake bayarwa in ya kasance cewa body odor su ko wani jikin su yayin da suka yi aiki ne suka yi siffa to yana da kyau ya kasance sun iya bin hanyoyin da za su bi dan su tabbata cewa wannan zufan sun wanke shi yanda ya cancanta so ta fannin kuma wanda warin jiki na shi kuma ciwo muna da a lot of cututtuka wanda su kuma dama suna zuwa da irin wannan wato ainihin warin jiki wanda su sun fi karfafawa ta fannin ekranci wannan bromidrosis ko kuma yanzu an ce under metabolic conditions that are more related to shi wannan ekran bromidrosis din kamar zuwa ce irin su trimethyl wanda aka fi sani shi da fish odor syndrome wanda matukan wari ne ko in ce gafi ko ɗoyi mai bala'in karfi wanda mutum da yake da shi sun har sukan samu depression saboda suna tsoron shiga cikin mutane ko kuma mutane suka ji su sai su ga kamar suna ja baya da su so muna samun su phenylketonuria akwai irin su um, odor of cat syndrome muna da irin su sweaty feet syndrome muna da other ones wanda they are more related to su kuma generalized uh, bacterial infection musamman na wanda karina bacterium suke causing wani abu shi uh, erythrasma muna da irin su intertrigo muna da irin su trichomycosis axillaris ko kuma trichomycosis pubis wanda dukan su bacterial infection ne yayin da suka yi yawa sai kasance suna depositing tare da wari ko kuma in ce sun bayyana features ɗinsu tare da wari wato mutum ba ma mamaki wani yana da kuraje akwai kaikayi akwai kuma komai bai zazzabi amma kuma sai ya a kamfanin din wannan alamomin tare da wari a jikin shi so kun ga irin wannan conditions ne wanda su ma daban-daban ne so akan same shi yayin da mutum ba wai yana da rashin lafiya ba shi wannan warin jikin ko kuma akan same shi yayin da mutum yake da wato ainihin lafiyan shi a wato amma kuma yana da irin wa'annan ɗaya daga cikin conditions din da na faɗa wanda shi ma kowanne akan ba da irin nashi kulawan da zamu tattauna a gaba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. ta wani kari ba ana